Zabura ta shida Don mai bi da kaɗe kaɗe da kayan kiɗi masu tsirkiya, bisa ga sheminit ta dauda. Ya Ubangiji, kada ka tsawata mini cikin fushinka, ko ka hore ni cikin hasalarka; ka yi mini jin jinƙai, Ubangiji, gama na suma, Ya Ubangiji, ka warkar da ni, gama ƙasusuwana suna zafin ciwo. Raina yana cikin wahala har yaushe, ya Ubangiji, har yaushe? Ka juyo, ya Ubangiji, ka cece ni; ka cece ni saboda madawwamiyar ƙaunarka, babu wanda yakan tuna da kai sa'ad da ya mutu, wa yake yabanka daga kabari? Na gaji tiƙis daga nishi; dukan dare na jiƙe gadona da kuka, na jiƙe kujerata da hawaye, idanuna sun rasa ƙarfi da baƙin ciki, sun rasa ƙarfi saboda dukan abokan gābana; ku tafi daga gare ni, dukanku masu aikata mugunta, gama Ubangiji ya ji kukata, Ubangiji ya ji kukata saboda jin jinƙansa, Ubangiji ya karɓi addu'ata; dukan abokan gābana za su sha kunya su kuma karaya. za su juya da kunya nan da nan.